أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت بالنار قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 muna da godiyarmu ga ubangiji mu Allah mai girmar ɗaukaka da ya nuna muna wannan marice na sha ɗaya ga wata ramadana ya yi ramadu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyu ya yi daidai da ishirin da uku ga watan afirin miladiya dubu biyu da ishirin da ɗaya gamu a wannan makaranta ta addu'awa bil hikma domin ci gaba da gudanar da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda muke a wannan wata mai daraja wata mai alfarma wata ramadana lambobin da ake turo muna sakonni na na tambayoyin da ake karbawa a wannan har zuwa gida rediyo ga lambobin kamar haka 08027828960 sifili takwas sifili biyu bakwai takwas biyu takwas tara shida sifili sai lamba ta biyu 0s0 kenan sifili takwas sifili biyar bakwai takwas shida fudu tara fudu hudu Allah ka samu gani wa'annan lamobi su ne ake a turo sako zuwa gare su ko kuma a kira domin gabatar da tambayoyi sannan kuma daga nan ka yi rubutowa kai sai ka ba duk dan agajin da ka gani kusa gare ka zai kawo muna eh, muna cikin suratul isra'i sura ta goma sha bakwai jiya mun kai karshen aya ta sittin daidai yau za mu tashi farko aya ta 61 inda Allah ke cewa wa in qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa qala asjudu liman khalaqata tinna Allah mai girman yake faɗa a wannan aya bayan da, dama mun gaya muku sura ce madaniya a makiya kuma surorin makiya suna magana ne game da tauhidi wannan aya da wasu ayoyi da za su biyo a baya Allah yana so ya karantar da mu matsayin Iblisu a wajen mu matsayinsa matsayi ne na adawa kuma adawa ta samu tushe ne tun daga kakan namu annabi Adam alaihi salatu wassalam sauraka shi makiyin mu ne kuma makiyin kakan mu ne idan muka san haka to za mu san zaman mu da shi domin kullum idan kana tare da makiyi ka san makiyinka ne to abin zai zo ma da sauki amma idan kana tare da maki kai baka san makiyinka ne ba za ka ɗauke shi masoyi idan ka ɗauke shi masoyi zai samu damar da zai cuta maka amma idan ka riga ka san matsayinsa to za bi kaffa kaffa za ka bi tese tese za yi a hankali gudun kada ya cuta maka to na shine abin da Allah ke gaya mana a wannan gurbi yake so ya tuna mana abin da ya faru na kiyayya da adawa tun can tsakanin shi iblisu da annabi adam sai Allah ke cewa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam ku tuna a lokacin da muka ce ma mala'iku su yi sajada ga annabi adam bayan an halici annabi adam mala'iku mala'iku su kuma already dama sun jima an halice su suna ta ibada ga Allah to sai gashi an halici annabi adam a garin a gaban su wannan ta sa sai Allah mai girma da daukaka yake ce musu to ku je ku yi sajada sajada ta girmamawa da karramawa ga annabi adam alaihi salatu wassalam fasajadu illa iblisa duka sai suka je suka yi iblisa ah, suka yi sajada in ba iblisu ba shi iblisu kan bai yarda ba duka mala'iku sun je su yi amma iblisu bai yi ba da Allah ce mala'iku su je su yi sajada to sai Allah ce duk sun yi sajada sai Allah ya ce illa iblisa to sai zama istisna'i munkadi ne wanda ke bada ma'anar lakin sai dai fa shi iblisu bai yi ba Tun da iblisu yana tare da mala'iku a lokacin da aka ba da wannan umarni, to kaga umarnin da aka wa mala'iku zai shafe shi Tun da ko zai shafe shi hankalinka zai baka eh to lalle shi ma zai yi tun dai yana cikin su to sai Allah kawo istisna'i munkadi yake mala'iku sun yi amma iblisu bai yi ba me hana masa sajada ya kawo hujja wanda mafi yawa batacce idan ya ɓace to sai ya samu hujjar da ya laɓa kamin ya ɓace, to shi ma Ibilisun haka kama mutum da aka sako daga sama zai fado to a wannan lokacin tuna ya ga ƙasa kasa yiwu duk abin da ka kara masa zai rike gudun kardi ya fado ko da yuka ce ka kara masa zai rike ko da takobi ne zai rike don gudun kada ya fado to haka idan mutum ya zama ba da gaskiya to zai rinka kawo hujjoji ko da ba hujja ce ba ko da hujja za ta ƙi da fatar da shi ko za ta ƙi da halakar da shi to za ka ji zai kawo to iblis ya ɓace yanzu to kaga hujja ɓacewarsa ga ta nan zai faɗa yake a asjudu liman khalaqta dinan yanzu zan yi sajada ga wanda ka halitta a matsayin laka laka ce fa muka ga ka dunkula yanzu an yi shi to kuma sai in zo in masa sujada yana matsayin laka kaga alama tsaurin kai ya faru kenan domin Allah yake yayi kuma gashi bai yi ba kuma Allah tambaye shi don mi zai yi sai gashi yana cewa to shi ko don mi ma zai wa laka to kaga wato ya fara faɗi magana mai zafi zuwa ga ubangiji ne Allah kenan domin ko da yaro ka ga mai gidanka yake kai kaza baka yi ba yace don mi baka yi ba yace to ya za a yi kaza don kaza kuma ga kaza ta akwai tsaurin kai ciki kenan to balle ta Allah mahalicin mu yau ya ce kai shi ya halicce ka amma kuma gashi ya fara faɗin wannan magana wai a asjudu liman khalaqta tsina zan yi sajada ga wanda ka halita a matsayin laka domin annabi Adamu da laka aka diba aka yi shi sai Allah ya ce قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة أن ذريته إلا قليلا Allah ce eh lalle za ka yi musu sujada tunda ni ne ka umarni kuma magana kama da kake cewa wai an yi shi da laka kai kafe shi ai wannan wani kiyasi ne wanda baya ma da kyau domin cewa don wata aya haka ya nuna ana khairun minhu ni min narin wa hu min Ya ce na fi shi domin ni kayi ni da wuta ne shi ko kayi shi da laka shi a fahimtar sa laka ba ta kai wuta ba wuta ta laka shi tunani ne kenan wanda shi ne tunani duka wani wanda ya bace idan zai yi wani kiyasi to sai kaga wani lokaci kiyasi ma sai ya kara fatar da shi idan zai kawo wani misali sai ya misali kuma ya kara batar da shi domin cewar kiyasin da ya yi cewa dalilin sanar shi yin sajada don shi an yi shi da laka an yi shi da wuta shi ko annabi adamu an yi shi da laka to kaga ai wuta ta hilaka cewa wuta ta hilaka wannan ma kuskure ne kure da gaske domin wuta ba ta hilaka ba bal laka ta hi wuta domin yanzu ga muna muna rayuwa a doron kasa amfani da muke amfani da laka ya yi yawa bisa amfani da muke yi da wuta duk da yake wuta tana da amfani amma ba za ka haɗa amfaninta da amfanin ƙasa ba domin kaga ƙasa ake shuka a kanta tsiri ya fito mu ci wannan tsirin ƙasa ake ginawa a cimma ruwa a sha wa'annan ruwan iyakar ka ce ita wuta ko ita ake dafawa ita ake gasawa da sauransu ai mutum na iya rayuwa ko da bai ci abin da wuta ta taba ba za ka iya rayuwa baka ci abun da wuta ta gasa ba ko abun da wuta ta dafa ba za ka iya rayuwa baka ci shi ba za ka iya shan madara ka sha 'ya'yan itace shi ma gerun ka iya ce ne ba a sa mai wuta ba don za ka iya dake abunka ka yi gari ka zuba mai madara ka sha ko ka zuba mai nono ka sha gane wannan To shi ba dole sai da wuta ake rayuwa ba to amma ka iya cewa ba sai da kasa ake rayuwa ba ka iya rayuwa da wuta kaɗai ita ma wutar kanta ai ba abin da za ta iyawa sai sadda aka kawo mata abin da laka yi sannan ta sarrafa shi domin ita kaɗai ba ta iya yi domin wuta ba ta iya fitar da gero balinta ta dafa a yin kaka ta dafa gero to dama sai da ƙasa ta yi nata aiki sannan ita ko wutar ta yi amma ita ƙasar tana iya aikinta ba yi da wutar ba ina ta an gane wannan to ashe wuta ta fi mi alaka ta fi mi ta fi wuta sannan kuma za ka iya rayuwa cikin laka amma ba ka iya rayuwa cikin wuta za ka iya shiga cikin ƙasa ka kwanta ka iya hawan bisa ƙasa ka kwanta ƙasa idu laka ce ka ma iya shiga lakar ma asalin ta din lakar ne ka kwanta ciki amma wuta fa za ka iya kwanta cikin wuta to kaga har yanzu dai wato laka ta yi wuta kenan to kaga yanzu dai yanzu sai wannan kiyasin sai kiyasin sai ya bashi ruwa to shine Allah ke cewa lalle wannan kiyasin naka ya baci to daga nan sai Allah tsiri mai sa albarka tun yake sajada ya lance shi daga rahama to shine sai ya dawo yana magana da Allah kuma yanzu mai yi tuba ya dawo to bai tuba ba don hadarin ka gani cewa idan mutum yayi laifi to ya kasa tuba kuma to yanzu zai hauri laifin da ya wuce wanda ya na farkon yanzu kaga da lokacin da aka ce mai domi baka yi sajada ba yace ya Allah na yi kuskure a ce to je kai sai ya je to da magana an wuce wannan yanzu da shi kenan to amma sai ke a shi yana da hujjar shi me hujjar ya hilaka? ya yi wannan da aka yi da laka to kuma Allah nuna mai kuskurensa bai hilakar ba sauraka ya je je ya yi sujadar nan kuma yake a to shi ne sai Allah kuma ya la'ance shi yake to na la'ance ka na ɗebe maka albarka maimako ya sake dawa kuma har yanzu bai dawo ba me yake gaya ma Allah sai ce wa Allah a ra'aitaka hadha alladhi karramta alayya yanzu kana gani wannan da ka karrama ka girmama shi a kaina ka fifita shi a kaina to wannan fa mutumin la'in akhartani ila yawmil qiyamati in dai har ka bani dama in kika gaba da zama har ran tashin kiyama la atani kanna zurriyatahu illa qalilan zan batar da zuriyarsa gaba daya sai yan kadan daga cikin su amma sauran su zan batar da su to yanzu kaga ya riga ya sai cewa lalle idan har Allah mai girman daukaka zai bari ya rayu bayan ya rayu kuma ya kyale shi a doron duniyan nan to shi ko zai batar da mutane ‘ya'ya annabi adam shi ne zuriyarsa kuma zai batar da su gaba ɗaya to sai Allah ya gwada mai ba ta yiwa gaba ɗaya sai ce to illa qalilan minhum sai kyan kaɗan daga cikinsu to su kan kyan kaɗan baya iya batar da su wannan ya daidai da inda Allah ke faɗa a wani guri iblis ya sake faɗi irin wannan magana Ya yake summa la'ati yannahu min bayni aydihim summa la'ati yannahu بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين kaga wannan gurin kaji sai da ma fito ka karare fada yake abin da zai ce sun mala'ati yannahu min bayni aydihim zan zo musu gabansu idan za su yi aiki sun yi hana wa min khalfihim bayan su ma zan biyo musu su riga sun yi aiki kuma sun yi roshi aikin wa an aymanihim bangaren dama sun hana musu tunanin hanyar da za su bi su yi aikin alkhairi wa shama'ilihim haka bangaren hagun su in za su yi tunani kuma wannan bangaren na masu hana musu kenan yana nuhin duk kowane bangare sai ya biyo ma dan adam domin ya fatar da shi idan ya biyo gaba bai ci nasara ba zai koma baya idan bai ci nasara ba zai koma bangaren dama idan bai ci nasara ba zai koma bangaren hagu kenan kowane bangare sai ya biyo idan ma ya ci nasara a bangare daya to bai tsaya na kuma sai ya sake koma wani bangare kuma ya sake gudawa ya gani kuma zai ci nasara a kanka shi yasa shedan ba bai iya fita daga tarkonsa sai wanda Allah ya kare shi yasa imamu ahmad rahimahullah lokacin da ya rashin lafiya yana gab da rasuwa ya kai gargara rayuwa ta je ta dawo sai shaidan ya bayyana da suran wani mutum mai nasiha sai ya zo kusa gare shi sai ya zauna sai yake ce masa kai imamu ahmad kasan nan za a yi hasara ga ilimi Allah ya tara maka ga kyawawan halaye Allah ya tara maka ga ka babban mutum da kuma yanzu kaga za tafiya kaga za a yi hasara babba kuma gashi an yi duk abu da ke iyawa ka bace Allah ya kare ka ka Ahmad babban mutum kake sai Imam Ahmad yake masa a'a akwai saura har yanzu akwai saura sai shi Iblis ya gano cewa ya gano shi domin nan shi abin da yake bukata yake kware kuwa ai ni ba wasa ai ba yadda za a yi adini ai Allah ya bani wannan ai kaza da kaza sai sai ya hau bisa tulin da aka aza shi sai ya ujubu to da ya ujubu kuma saura ake yaro shi gaba da to ya samu da yake so sai koma gehe yayi dariya tiyata to sai annabi sai imamu ahmad sai ya gano shi yake har yanzu akwai saura to da ya gane cewa yanzu imamu ahmad ya gane cewa shi shedan ne sai ya sake dawowa kuma da wata sura yace kan lalle ina jin kai dai ba iyawa da kai wato har yanzu ma daga kana gab da barin duniya wai ba na iya fasar da kai nayi nayi nayi nayi ka yi karhi na har yanzu ma kuma kaga har yanzu ka yi karhi na yace a har yanzu ban fi karfin ka ba akwai saura ban yi karfin ka ba akwai saura sai sanda ni ji yuwa ta tafi da jiki na sannan ni fi karfin ka to daga nan ne ya tafi ya gadi ba wanda zai to nan ma ya sai ya guda eh eh haka din ne na fi karfin ka to kaga hayyan yanzu yayi ujubu kenan sai kiya ban yi karfin ka ba akwai saura hayye to shi shedan kore lokaci zai yi kokarin fatar da kai a kowane hali lokacin da kana da kuɗi zai kokarin ya fatar da kai saboda kuɗin da Allah ya baka lokacin da kana da mulki zai kokarin ya fatar da kai ta bangare wannan mulkin zai biyo ma ta bangare wannan mulkin lokacin da kuma ya gane ka talak ka talak talak to sai biyu ta bangaren talauci kuma sai fitar da kai sai guda ma ai wannan talaucin da gare ka to ai akwai wanda zai iya dauke ma wannan talaucin ba Allah ba sai in giza ka sai ka fada wajen bokayi in ga ga kuma akwai tauhidi gare ka baka iya zuwa wajen bokayi ba yi da ba yayi yayi abun ci nasara ba sai da kuma sai rika guda maka ai talaucin nan da gare ka lehin masu kudin kasar gani lehin gwamnoni ne laifin shugabannin kasa ne su suka jawo ma wannan talaucin yanzu sai ka dauki cewa talaucin ya zo ma ne daga wajen Allah sai ka dauka ka azama wanda ba Allah ba kuma yanzu kaga akwai matsala idan ya ga wannan kuma duka ba ta ci nasara ba to sai sanya ma hasada a zuciya kuma sai ka ji rinka jin ciwon duni mai arziki tun da kai baka da wannan arzikin idan ya ga wannan kuma duk bai ci nasara a wannan bangaren ba to kuma sai ya sake dawowa kuma sai rinka kokarin hada ka da ubangijinka Allah sai rinka nuna ma ai wannan talaucin da a gare ka ai Allah ne ya azama wannan talaucin Allah ma bai ma adalci ba a matsayin ka na adam ya bawa ne ya bawa ne sai ya hana ma to kaga shi dan ko ne hanya zai iya biyo maka na taba ga muku abu ne wani bawan Allah wata rana muna yara to ya tafi yana matashin sa kuma Allah ya sa ya tarbida amma dai Allah bai bashi abu hannu mai yawa ba ya bida ya bida bai samu ba dan abun da sa ya ba masa sai kuma ya ta karewa to daga nan sai ya je neman aure in ya je neman aure sai a hana masa bai samu ya sake dawowa ya je wani gidan suwanci ita ma dai a koro shi a hana masa wata rana ya yi shiri ya yi kulliya ya yi kamai zai zo ya ga wata yarinya domin ba zaura ce zai je ya neme ta aure ya zo ya same mu sai muka zo mu an yi arwalla ana a lokacin sallah ya yi sai muka ce a yi arwalla a je a yi sallah ya ce to shi gaskiya ba zai arwala ba domin idan ya arwala to ya bata wannan kulliyar nan tashi muka ce to ai kai arwala kila na yiwa in kai arwala kai sallah kan roki Allah Allah zai baka nasara ce to shi dai mai yadda ba sai dai in ya je yayo hira da yarinyar ya dato sannan sai arwala ji ya rama wannan sallar muka muka yi arwala muka yi sallah mun yi mu duk abu da kuke iya yi karhe mu sai muka yi arwala muka zo muka yi sallah da muka yi arwala muka je muka yi sallah sai ya je ya kira yarinyar kuma ta zo aka ya yayi magana da ita karshe magana sai yarinya tace to gaskiya ba ta yi ba ta koyi mai komi ba sai ta tace to gaskiya ba ta yi sai ya dawo yanzu sai batun rama sallah <laughs> sai batun rama sallah to bai rama sallar ba sai yake ce min shi ne yana ganin Allah da ya yi shi duniya kawai don ya wahala kawai shi ne to yanzu kaga wato yana so ya ga laifi Allah to shaidan kenan yana iya kai ka ko ina ya kai ka ya baro duk hanyar da yake iya biyowa in ya biyo ya ga bai ci nasara ba to zai koma ta wata hanya don mala'ati yannahu min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim thumma la tajidu aktharahum shakirin kun gane wannan da shi dan zai iya zo maka kowane bangare kenan kuma karshe al'amari idan ya gane kai baka iya wato eh, wannan bangaren bai ci nasara ba to zai koma wani bangare wanda wannan bangaren in ya ci nasara walillahi alhamdu sannan in bai ci nasara ba kuma to sai kuma wani bangare kuma shi yasa wani wuri ma rantsuwa yi da kansa sai da rantsi da Allah yake fa bi izzatika <laughs> qala fa bi izzatika law bu'annahum ajma'in na'am illa ibadaka minhumul mukhlasin yake fa bi izzatika kajiya ba iblis sai da rantsi yace fa bi izzatika ina rantsewa da girman kai ya Allah la ughwiyannahum wallahi sai na watar da su ajma'ina dukka sai na watar da su illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayin ka wanda ke da ikhlasi wanda ke ibada masu bar ma Allah ga al'amari wannan ko na so ya fita da su bana iyawa to kaga ya gano gaskiya kenan ya san bai iyawa da wasu ina fata an gado ne to amma kaga sai da ya rantsewa da Allah to kuma sai Allah ya gaya muna eh lalle confirm iblis ya ci nasara game da wannan alkawalin da ya dauka wala kada saddaka alaihim iblisu wala qad saddaka alaihim iblisu zannahu fattaba'u illa fariqan min almu'minin wala kada saddaka alaihim iblisu zannahu lalle ne iblisu ya gazganta zatonsa da yayi cewa zai ɓatar da mafi yawa kuma har ya hada da rantsuwa to lalle iblis ya ci nasara zaton da yayi to ya ci nasara ya batar da mafi yawa daga cikin su fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin sai suka bi shi so mutanen kasar gaba ko mutanen duniya gaba ɗaya sai ƴan kaɗan wani bangare na muminai ba su bi shi ba yadda ko shi kai ne ya fada ya ce ban da wasu ɓangare sukan baya iyawa da su to kaga iblis ya riga yayi wannan alƙawalin to ya yi zai batar da ku kuma ya ce la'atani kanna zuriyatahu illa qalilan zan batar da zuriyan sai dan kaɗan daga cikin su to sai Allah ya ce masa ni qala faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an Allah ya bashi umurni guda biyar karkashin wayannan ayoyin duka wannan umurnin da Allah yake ba iblisu nan. ba umarni ne wanda ke akan babinsa ba a'a umarni ne na kaskantawa da walakantawa zuwa ga shi iblisu na farko dai sai ce masa izhab eje ka kaga umarni ne je kai abin da kancin zaka yi din je ka lallashi wanda zaka lallasa don su bi ka je ka batar da wanda zaka batarwa bi musu inda kace zaka biyo musu bangaren dama da bangaren hagu da duk inda ma zaka biyuwa je famanitta ba ka miko ina shaida ma duk wanda ya kuskure ya bi ka ci cikin wayannan mutane da kake cewa sai ka fasar zuriya annabi adam din nan to fa inna jahannama jazaa'uka lalle wutar jahannama ce sakamakon ku da kai din da su gaba daya jaza'an makuran kuma sakamako ne cikakken da ba a rigewa kamai yadda kai haka za a maka saboda ka kuje ku yi da kai da su din duka duk wanda ya kuskure ya bi ka to da kai da su za su shiga wutar jahannama wannan abin da Allah ya gaya mai kenan wani guri ma Allah bai faɗa mai wannan magana ba sai da ya hada da rantsuwa yake fal haqq wal haqq aqulu qala fal haqq wal haqq aqul لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين قال فالحق والحق أقول إن رنقي da gaskiya Allah shi ne gaskiya ina rantsewa da Allah fal a aqulu kuma gaskiyar ta nike faɗa a yanzu la amla anna jahannama zan cika wannan wutar jahannama da kai inda mabiya bayanka za mu sa su wutar jahannama kuma za mu dawwamar da su a wannan wutar na jahannama duk wanda ya kuskure ya bi ka zai shiga wannan wutar jahannama ya Allah ka kare mu wannan kenan ce da kawali shi ma Allah ya dauka shedan bai fasawa Allah bai fasawa Allah ka raba mu da biye shedan sai Allah yake a gaba wastamzil man istata minhum bi sawtik wajlid alaihim bi khaylika wa rajlik wa sharikhum fil amwali wal awladi wa idhum wa ma yadhum shaytanu illa ghurra Allah ce wastafiz manis zata minhum ka jawo ka fisgo ka lallabo ka kaɗo wanda ka ga dama cikin ka wato cikin zuriya annabi adam ka jawo shi ka sawo shi cikin rundunarka bi sauti ka da sautinka shi dan yana da nashi sauti malamai suka ce wannan sauti da ake cewa shi dan yana da kuma ya amfani da wannan sautin a wajen jawo mutane zuwa biyarsa suka ce sautukan suna da yawa ba guda ne ba suka ce dukkan wata waka da ta yi karo da addinin musulunci to sautin iblisu kenan duka wani kiɗe wanda ake wanda ya saba ma musulunci shi ma ya shigo ciki ina fata an gane wannan dukkan wani wa'azi ko wani jan ra'ayi da wani zai maka zuwa ka zo ka bi wata hanyar da ba ta manzon Allah ba wannan sautin sautin iblisu ne idan ka bi ka bi iblisu dukkan wani sautin da za a yi amfani da shi a ko internet a social media a cikin memory ɗinka da wanda ake amfani da su a gidajen rediyo da gidajen talabijin da wanda ake da su a kowane bangare da wanda ake practically gabanka gabanka dukkan wa'annan sautukan idan dai ya zama sauti ne na sabon Allah sauti ne wanda ya saba ma musulunci to wannan sautin iblisu ne kuma iri ne na mutane ke so idan ka kula yadda ake son waka ba a son saurari alkur'ani haka mutane mu ba matan bidi'a ba zaka ga mutu ahli sunna amma yadda yake ba waka muhimmanci bai ba karatu alkur'ani wannan muhimmanci wani zaka same shi a memorinsa akwai wakoki kala-kala akwai na hausawa akwai na turawa akwai na fulani akwai na bargawa akwai na kambari akwai na acifawa akai na yarbawa hadda na ibo ma za ka samu amma idan aka binciko ba ka samun ƙur'ani a cikin wayarsa ba ka samun sautin wani makaranci alƙur'ani kai wani ba ma sautin ƙur'ani ba wa'azi ma babu cikin wayarsa kwata-kwata babu wa'azi wani za ka ga idan ana buke musamman mata aka ce to ga wani wuri inda za a yi buke kuma an gayyato ali nuhu zai zo idan ka ga an wata irin haɗuwa wani taro to sai ka ɗauka kai da kanka ba sai an gaya ma ba shaitan ne ya kiɗa gangasa a wannan guri amma idan ka ce ga wurin karatu alkur'ani ga wajen wa'azi sai yan kaɗan wa'inda Allah ya shirya to wannan sauti na shaitan an yi sa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bil shahawati ita wuta abunda aka jewaye da ita shine abubuwan shawa wanda ake so sai shi dai rika ingiza ka kai wannan abu abun shawa ne idan wani waka ne idan wata rawa ne idan wata shiga ne idan wata kowace irin da iya shegin da ba ta babu Allah a ciki sai ga rayuwa tana guda ma haka kana son hakan amma idan ka zo wajen abin da zai iya kai ka aljanna to na kuma sai kaga zuciya ba ta so to dama haka Allah ji yanzu idan ka kula muna da biya yada labarai kala-kala na sunna har ma wa'anda ba ali sunna ba sun fara kwaikwayon mu mu ne muka fara zuwa da sunna tv a duk afirka a ce talabijin ce wadda ake iya kallo duk duniya akan tauraron dan adam kuma wanda ke ɗauke da malaman sunna ke wannan wa'azi da harshen hausa duka mu ne ahali sunna muka fara kawo wannan aka kawo sunna tv aka kawo manara ga Afirka tv duka sai ya zama daga nan sai wasu suka fara kwaikwayon mu kuma aka kawo wani wata tasha ita kuma ta izala jos al-irshad ita kuma yana jin banana masu ka kawo ta ita ita ma kaga wa'azi ake cikinta to daga nan su wa walaki su ma suka gani suka ce su ma sai yi sun yi sai suka ɗauko ta tasha ita kuma sai suka ce mata faiba kun gani faiba ta ka tijjaniya yan ka buɗo ta sai ga masu kalangu da masu ganga da katti masu rawa maza da mata duka za ka iya gani ciki za ka ga ana tikar rawa sai ka ce kambarin da ba musulmi ba tikar rawa <laughs> an gani a cikin tashar can can an ƙari tikar rawa kuma sai ka ji an dawo kuma ana cewa waliyai suna da karama waliyai suna da kaza za su iya kai ka aljanna eh, sai ka sai ka ma waliyai kuma yanzu an ƙari ma rawa da kide-kide yanzu kuma an kawo ma ana son a guda ma darajar waliyai don ka bauta ma waliyan ba Allah ba waliyai da shehuna a kama kawo ma karamar can can wai don kaka ce dai karyata ba musulunci na ba sai ka ji an kawo kuma ana so a karantar da kai son manzon Allah ai manzon Allah wajibi ne a sushi da kaza da kaza da kaza da kaza to kana son manzon Allah manzon Allah yake an aiko shi don ya shahi kide kide da waƙe waƙe to kaki shahi kide kide da wake wake zaka kawo na kuma kace kai masoyi manzo Allah ne maki manzo Allah ne an gane to suka kawo tasu yan shi'a ma dama already su suna da tasu daga iran suna da tasu su suka fara kawo ina ji alhadi da ko mikeke so suna da tasu to daga nan kuma sai suka fara jawo yan shi'a hausawa suna wa'azi a cikin wannan gidan rediyo a gidan talabijin don dama da larabci suke da kuma sauran yarukan duniya to sai suka jawo hausawa suka rinka sawa ciki to duk haɗa su duka wayannan gidajen talabijin talabijin da muke kallo duka haɗa su idan ka kula ba su yi farin jinin arewa 24 ba duk musulmai ne a arewacin najeriya kuma su ke magana da harshe hausa da wahala ka samu mai jin hausa ba musulmi ne ba ba su da yawa kila ba sa wuce 10% wanda ba haushe ne mai jin hausa amma ba musulmi ne ba da wahala ka samu 10% ba haushin da ba ba musulmi ba 10% amma yau nan. kafafi yada labarai duka wayanda aka gina da sunan musulunci yau ba su yi farin jini ga 24 hour ba arewa 24 dinga arewa 24 idan ka je gidan wani ita za ka samu idan gidan wani ita za ka samu a musamman mata wayyo sun har da ce duk shirye-shiryen da ake a can sun har da ce sun san shirin da ake a ranar talata sun san wanda ake a ranar larba ita ma ran larba kin nan ma an san wanda ake karfe takwas an san wanda ake karfe bakwai an san karfe tara an san ka duka sun har da ce amma idan ka buɗo musu sunna tv malami guda ba sani ba wanka malami fa wani na saboda nan ba a gwada tsiraici kuma shaidan bai zo da sauti ne a wannan gurin ba a sautin qur'ani ne sautin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka ba a su to wannan shine abunda shaidan yi muna alkawali cewa lalle ne ba shakka sai ya batar da mu gaba ɗaya sai yan kaɗan yanzu yaushe za a cewa gidan talabijin ɗaya ya fi gidajen talabijin aƙalla guda biyar aƙalla guda biyar amma duk ya hisu fari duka ya hisu kuma cikin musulmai ba arna ba musulmai ya Allah ka kare mu shaida musiba ce yanzu wannan umarni na farko da aka ba iblis kenan aka ce je ka jawo don da zaka jawo wa sai kara gaba da wani umarni na gaba wa ajlib alaihim bi khailik wa tabzid alaihim bi sautika wa rajlika wa sharikuhum fil amwali wal auladi wa idhum wastafzid man istata'ata wastafzid man istata'ata alaihim bi واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم نعم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا في الله كيشيوا واستفزز من استدعت منهم كي قوكري كجاوان ja إي ka شكينسو بصوتك cikinsu bi sautika da sautinka kaga na uku wa ajlib alaihim bi khaylika ka jawo wanda kake iyawa bi khaylika da rundunarka alkhailu anan yana nufin dawakai to ba dokin ake nuhi ba ana nufin mahayan dawakai kenan ana nufin ka amfani da mutanenka mahayan dawakai domin cikin mutane akwai shidanu min aljannati wan nasi ne akwai shidani mutun akwai shidani aljani to akwai mahayan dawakai shedannu ka yi amfani da su wa rajulika akwai wa'anda ba mahaya ne ba ƙasa suke tahiya shedannu cikin mutane da aljinu akwai su kenan kana da rundunoni wa'anda ke farauta suna jawo maka mutanen da za a kaɗawa da kai a cika wuta jahannama da su to ka yi amfani da wa'annan mutane su kama jawo maka mutane wa sharikhum fil amwali wal aulad kai tarayya da wa'annan mutane a wajen dukiyarsu kenan ka yi ƙoƙarin ka shiga cikin dukiyarsu su saba ma Allah da dukiyarsu dukkan dukiyar da aka samu ba ta hanya halar ba to ya zama shaidan ya yi tarayya da mai dukiyar cikin wannan hanyar dukkan dukiyar da aka kashe ba ta hanyar halar ba to shaidan ya yi tarayya da wannan dukiyar ya shigo shi ma da wannan dukiyar to ka amfani da wannan ka yi shiga cikin dukiyarsu domin batar da su wal auladi haka wajen 'ya'ya ka shiga wajen ƴaƴa ka yuzin ɗin ƴaƴan a wajen ɓatar da su wani ɗiyane ne su ne dalilin shigar sa wuta wani zai samu ƴaƴa ta hanyar da bata halatta ba kila ta hanyar zina wani zai haifi ƴaƴa ya yi amfani da ƴaƴan ta hanyar da an haramun wani zai cuta ma ƴaƴan su zama masa dalilin shiga wuta wani zai haifi ƴaƴa ya kyale su ba sa da tarbiyya duka aikin shedan ne ya ingiza shi a wannan bangare shi ma duka rundunar shedan kenan yake wa idhom umurni na gaba ka yi musu alkawali ka ce ba a komi daga duniya sai kaduna wanda ya bi ka ya shakata a duniya ya more a duniya ai daga duniya sai ka duna ba wata wani abu ba wani aljanna ba wani kaza kawai ku bi shedan ba a komi wallahi abinda shedan zai yi ma alkawali kenan sai rike muku wannan alkawalin Allah ce wa ma ya homo shekwanu illa gururan ba ya yi musu alƙawalin komai in ba rudi ba rudi yake musu yi musu ya ce ba a komai amma shi sa ana komi ya shiga cikin zuciya ya yi ma wasu wasi ya nuna ba a komi shi kenan sai ka yi da shi nan kuma dama haka yake bukata domin manzo Allah ya gaya muna cewa iblisu shaiɗan yana gudu yana shiga cikin jinin mutum kamar yadda kasan jini na gudana cikin jiwujin dan adam haka yake shiga cikin jininka ya rinka yawo cikin jikinka ya rinka batar da kai ya rinka sa ma wasu wasil ya aza ka bisa abu na mugun abu abu na kore ya bata ma shi mugu abu ya kawata ma shi daga nan kuma sai kai masa biyayya kai masa da'a daga nan kuma ran tashin kiyama sai ka waye gari cikin rundunarsa ya Allah ka kare mu sai Allah ya ce a gaba inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila sala ce inna ibadi lalle bayina ahli sunna masu tauhidi wai da ke rikida sunna su ke alaihim sultan baka da karfin da zaka batar da su baka isa ba duk yadda ka so ka raba su da hanyar Allah ba za ka iya ba akwai su لا تزال طائفة على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خاز أو خزلهم ba a taba samun zamanin da ake cewa kowa ya lalace dole dai wani ya lalace wasu kuma sun gyaru ba a bata gaba daya shi yasa manzo أهل ke cewa man أهلكهم halaka halakan nasu yace duk kowa ya bace to ya hisu bacewa amma dai ba su bace duka ba akwai dai batattun da yawa amma akwai na kwarai wanda ko da ba su da yawa ne lokaci kuma za su yi yawa za su yi yawa mu alhamdulillah a Najeriya tun lokacin da sunna da'awar sunna ta fara bayyana a Najeriya kuna ganin sunna da'awarta kullun ƙara ƙarfi take yi kullu yawa ake yi ana fada da ita tana ƙara bunƙasa yan bidi'a su yi fada ta ƙara bunƙasa yan bidi'a ma kala kala da tsohi da sabi da wayanda aka saba da su da sabi wayanda ba saba da su ba duka suna ta fada da sunna amma kuma kullum me take yi kullum karuwa take kuma Najeriya ya kamata ta gane wani abu musamman yan siyasa mu wanda ke rike da madafun iko su gane cewa babu wa'anda albarkacin su ne ake rike da Najeriya a hali yanzu kamar ahli sunna domin na farko dai ahli sunna ne zai ga yan siyasa su yi abin da ba daidai bai hito yi musu wa'azi wa'ancan OO oh, legede wallahi duk abin da kuka sai dai su ƙara ingiza ku amma ba su yi muku wa'azi wa'yancan za ka ga ɗan siyasa ya sace kayan mutane ya sace kuɗi amma kuma sai ka ga ya yi shigo mota ya same shi malam lokacin zaɓe ya yi kusa ya za yi sai ka ji ya ce ba komi alhaji ayo misilu duniya misilu akhira wadda kaggar ka samu duniya lahira ma za ka samu rago ɗaya za a ba mu a samu a bada kuɗi a sau rago ko ragon ma bunsu baki kuma ko bakin ba hagu sai a kawo a yanka sai an zubar da jini in ba yi sa'a ba in ya ta mushrikin shirkar tashi ta kai shirka ba rago zai cewa a yanka ba jariri na ɗan adam zai cewa kawo a yanka suke musu tsibbu in barawo ya zo su yi mai yanzu wanga ɗan siyasa yana zuwa ya ba da kuɗi ne an saurago. rago shi kan uh, uh, mala ya hau firfesunsa an yi ya canye sai dan adawa su shi ma ya zo shi ma sai ce kai ma kawo naka rago sai shi ma a kawo shi ma a zo a yi masa kuma ya musu kuma ya ba su ya ce duka kowa sai ya yi gwamna ka taba jin gwamna jiha guda mi ruwa nan yanzu duk wanda ya ci shi ba ruwa ne ya ci shi kaga bai faɗi ba sai dai su kan dole guda ya faɗi abinda suke musu kenan idan karuwa ce su mata magani ta samu sa'ar kasuwanci barawo su ba shi magani iyaka abin da suke kenan amma li sunna fa wa'azi suka yi abun nan haramun ne idan kana gwamna ka je kai abun da ba daidai ba su hau su yi ma fada su yi wa'azi sunna ba daidai ne ba gaya mini akwai shugaban kasan da ya hau mulki har ya sauka ali sunna ba su yi mai wa'azi ba akwai shi babu gaya mini gwamnan da ba a wa wa'azi ba a Najeriya gaya mini dan siyasar da ba a wa wa'azi ake jan kunne ne ya ji tsoron Allah duk a Najeriya gaya mini ciyaman da ba a wa wannan ba gaya mini kansilan da ba a wa wannan ba yanzu wannan gashi nan kansila na sai mu yi mai wa'azi duk da Qur'ani ga da a gare shi gani ba wannan ba idan wata matsala ta taso a ƙasa wadda ke iya zama illa ga ƙidar musulunci ali suna ne ke fada da ita gaya mini malamin bidi'a cikin sufayi kowane bangare na sufayi wanda ya yi fito na fito da shi'a yana fada da shi'a a Najeriya akwai su ba ruwansu tare ma suka sallah wuri guda masallaci guda suka sallah da yan shi'a wani lokaci in ba ya sa'a ba za ka gama suna ba yan shi'a limanci a masallatayinsu musamman in yan shi'an suna wa'azi suna zakin yan izala sai ce to yayi daidai sai su ba su dama sai ta ɓaci su gane cewa ashe su ma nama ne yan shi'an su fara fatattaka su to sannan da su tashi tsaye amma farko sai sun ba yan shi'a mafaka a dukkan masalatai su je Najeriya ko ina ka bincika gani mafi yawa tare suke da su masalatai su ri ɗaya ne ko mina su guri ɗaya ne yan shi'a amma ga ya mini akwai dan shi'an da ya bayyana a Najeriya wanda Ali Sunna ba su yi fito na fito da shi ba yan ba da wa'azin da Ali Sunna ke wa'azi ba da an gane ma illa shi'a ai ba gane illa shi'a ba mutane ba su gane ba illa shi'a ba sai da ake tawazi ake gane hadarin su in kaga sun zo suna cewa mu ba mu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka san su bane sai ka ce musu a'a eh ba ku zagin sahabban manzon Allah amma kuke zagin Abubakar Siddiq daga sun ce wai Abubakar Siddiq ba sahabi annabi ne ba la haula wala quwwata illa billah wai Umar ba sahabi manzon Allah ba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sai kaji suna cewa a ai dama cikin sahabbai akwai na dauka akwai na yesuwa akwai munahukai akwai sahabbai to wanda an munahukai ba mu yi darasu in ka tambaye su waye munahuki wallahi mala abubakar ne ake gaba a wajen su sannan su umar sannan su usman yanzu yaushe zaka zo ka zagi abubakar kuma ka tabbata ka zauna musulmi to taqiya suke sai suke ce muku ba su zagin sabon manzo Allah yanzu ba ce musu ba su zagin sabon manzo Allah su manufar su wai ba sa zagin wa'annan da suka yadda da su duk wanda kaga sun zaga to su a wajensu ba sabi manzo Allah na ba kuma su abubakar da umar da usman duk suna ciki ya Allah ka kare mu da shiya to malaman bidiya baka taba jin suna wa'azi game da shiya hadari ne ba su suna cewa to Ali sunna ne su yi da abubakar su yi da umar duk su fa Najeriya haka suke cewa su yi da usman su da su amma gashi ana zagin abubakar ana zagin umar ba sa cewa koyi amma da ka hito ka zagi kurukuru wayo tashin duniya kenan yanzu na ganin kurukuru ya yi abubakar siddiqu ne ba sa yi a je wannan yanzu lokacin da boko haramun ta bayyana baka taba ji wani sufi ya hito ya yi wa'azi game da boko haramun ba don tsoro suka yi wasu suka gudun suka kada dan boko haramu ya zo ya kashe su ba su wa'azi a game da dan boko haramu ko suna yi ga mini malamin sufin da ya fito Najeriya ya yi wa'azi game da boko haramu abinda suke ba daidai ne ba sun yi ba su yi ba amma je ka bincike Sheikh Jafar Mahamudu Adam jiya tun bayyana su zama mukabala ba san da bai mukabala da su ba ba hali suna ne ba je ka bincike albanin zaria awwal albani zaria kaga irin mukabalar da yayi da su da wa'azin da yi da lurarwa da yake game da hadarin boko haramun je ka binciki Isa Ali Fantami wanga da suka sawo gaba a hali yanzu je ka binciki yadda ya har mukabala yake da ƴan boko haramu je ka binciki duk malaman Najeriya waɗanda suke yi suna na yadda suka yi wa'azi game da suka faɗakar da mutane game da haɗarin ƴan boko haram amma wai sai yanzu wai sufa yake fitowa suna cewa wai ahli sunna su ne boko haram ai kun san boko haram tunna mun ji kuna wa'azi game da yan izala kuna zagin yan izala kuna zagin salafiya kuna zagin duk wani ahali sunna a Najeriya kuna wa'azi a kansa tun daga Sheikh Abubakar Mahamudu Gumi kuna wa'azi kuna caccaka su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba ku bari ba ha aka gangaro dukkan wasu malaman sunnan Najeriya ba wanda ba ku caccaka ba amma ga shekaru ba ku iyawa inda yan boko haram inda su ma don mi kun kyale su to ku yi wa'azi akan su mana su ma mu gani don tsoro ba su iyawa amma a hakan wai gwamnatin Najeriya ba ta fahimci cewa alkhairin da ke tattare da ahli sunna suke muku wa'azi in kun kai kuskure in wani abu ya taso wanda ba kyau kuma suke tawo su yi wa'azi a kai ne to alhamdulillah gwamnati ta fara ganewa shi yasa yanzu kake ganin sunna tana yaduwa a ko ina da wahala ka samu dan boko wanda yayi boko kuma ya shiga cikin gwamnati ka same shi wallahi ana kidin mandiri yazo a yi rawa da shi ko akwai shi akwai ministan mai mandiri akwai mai kidin ganga akwai mai rawa akwai mai giwaye kille da wahala ka same su amma muha mu za ka same mu duk mukaminka kana nan da irke da sunnarka duk mukaminka ga misali na kawo muku yanzu ga isa ali fantaminan ko makin allah ya sa hali sunna ne kuma malami mai wa'azi yanzu shi na ya addabe su don mi za a ɗauko malami mai wa'azi a bashi minista a ya kamata a rinka zama malami kawai abin da ya kamata ya zama a na kallaho riga ta koɗe baya hula ta birkice bai da na cefane yau kayan cefane su kashe shi gobe ka da na cefane gobe a ji shi yana faɗa da hajiya bai bada da na cefane ba haka haka ake bukatar malamai sai a daga na sai a kama rashin gaskiya sai ka in ka zo ka ce mm, akara makalla to gaskiya akwai matsaloli bangaren kasuwanci na ko akwai bangarori a bangaren siyasa ta sai ce to gaskiya akwai matsala makiya sun ka sawo ka gaba to sai ka ba kaza sai ka dauko kuɗi ka bashi to ka ki taimaka ma malam ba dole bi ma ita ko hanya wadda take ba ta kware ba saboda ku taimaka mu malaman ku ba to mu ba haka muke ba duk wanda ka gani zaka gani insha Allah zai kokari ya nemi sana'a zai nemi sana'a da yake yanzu muka ga ya muku ga Allah rama mai jamuna baki nan malami ne mahaddacin Qur'ani kuma da aka zo jin siyasa ce da shi za'i ya fada yanzu kan tilana kila nan gaba sai mu ji an ce ai gwamna na sai mi kuma yanzu yana zama gwamna ya bar izala bai yiwa an gani eh je ka bincike tun malaman mu ni mai magana na lecturer nake a university iyaka ka kolin aiki kenan ko kuma lecturer senior lecturer kuma ba ko karami ba na faɗa ba don alfahari ba a na faɗa ne don kusancewa muna da haraka yi mu kuma muna nan muna yi an gani ba ma yadda mu zauna wai kawai sai ka yi tasbaha kawai ka zo kana ka zama malami mai bara ba ma yadda da wannan ba ma yadda kawai ku zo kuna ba ba aiki ba aiki musulunci wannan walakanci ne musulunci bai yadda da walakanci ba walillahi al-izzatu wali rasulihi walil mu'minina saboda ka wannan shine abunda ahali sunna suna daga darajar Najeriya ne suna daga darajar kasashe mu ne shi yasa kaga sunna tana bayyana a ko ina tana ƙara ƙarfafa yadda duk bid'a ke son su durmuyar da ita wallahi ba za su iya ba shine Allah ke cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina wallahi baka iyawa ba yadda za a ishe batar da su a suna na akan gaskiye su duk yadda aka so batar su Allah zai kare su ya Allah ka cika da kare mu wa ka fa bi rabbika wakila ubangijinka ya isa ya zama mai kiyayewa mai kare al'ummarsa na'am ربكم الذي يرجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما نعم الله mai girma da ɗaukaka kuma sai da yana faɗa mana wasu manya-manya aikace Allah da zai kara mana imani ga Allah idan kana da imani to zaka kara imani sai ce rabbukumul ladhi yuzji lakumul fulka ubangijinku shine ke tafiyar da jirgi jirgin ruwa kaga ya ɗauko kaya da yawa ya zo ya shigo cikin teku kuma yana tahiya yana keta ruwa yana ta tafiya da kayan nan in ka ɗauki kaya marasa nauyi cikin wannan tekun a cikin wannan jirgin ka kada cikin teku sai su noce amma ga jirgin da nauyinsa duka da nauyin kayan nan duka bai yi kasa ba wannan duk aikin Allah ne aikin Allah ne yake kuna shiga wannan jirgin cikin ruwa litafta gomin fadle don ku nemi falala Allah wace ce falala Allah sana'a kamar da diga muku mu ahli sunna kenan kowa zaka nike da sana'arsa wani ka same shi dan kasuwa ne wani dan siyasa ne wani ma'aikaci ne wani makiyayi ne wani manomi ne haka zaka same mu ko ina muna da aiki mu alhamdulillah kuma muna na muna roko Allah ya ƙara buɗa muna mu ci gaba da aiki ba ma zama kallan alan nasi Allah ka taimake mu sai Allah yake cewa innahu kana bikum ra'ima lalle ubangijinku ya zama mai tausai ne a gare ku. Na. Wa’iza masa kuma zuru fil bahari balla da ruhuna illa iya. Falamma na ja kun ilal bari a arattu, wa kanar insanu kafura. Wa’iza masa kuma zuru, idan cuta ta shafe ku, wa’ina arnan, fil cikin teku lokacin da kuka shiga wannan tekun kuka teku yana tangan tangan tangan tangan zai fadawa balla manta da una illa yahu duk wanda kuke kira kun manta sai ku koma kuna kira Allah kadai wannan mushrikan maka wa kenan wanda Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a wajen su wanda Allah ce annabi ya yake su yau ga su cikin teku sun ga sun ga jirgi na shirin fadawa suna shirin su noce cikin ruwa sun manta da lata sun manta da uzza sun mata da dukkan gumakan da suke kira sun da suna kiran Allah shi kadai amma mushrikan mu a hali yanzu wayyo ni Allah in suna waje suka samu arziki sai su ce shehunan su suka ba su ba Allah ba idan suna cikin wani hadari kuma to a wannan lokacin kuma ba ba Allah suke kira ba wayannan shehunan nasu suke kira akwai wata rana wani wata tsohuwa ce ta ta niko garinta tana tahiya sai ta yi tuntube sai ta ce shehu sai ta faɗi sai garin ya tuɗe gaba daya sai wadda a kusa gari ta sace ke kuma ke kuskure ai inda ke ce shehu da bello a matu da kira shehu shi kada akwai matsala a shehu da bello aka kira haka fa aka tarar da kasar nawa in za ka faɗuwa shehu in za ka wa shehu kowane da na shehu da yake bautawa maimakon ka kira Allah to shi kake kira ka dibi mushrikan makka ba in suka shiga cikin wannan halin ba wanda suka kira in ba Allah ba in kaga sun kira wani wanda ba Allah ba to wannan lokacin suna cikin yalwani amma in suka shiga cikin hali na iyasu ko rashin lafiya ko suka shiga cikin daji ko suna kan hanya suna tafiya suna cikin tsoro to Allah kadai suke kira balla man tad'una illa iyyahu Allah ke falamma najjakum amma lokacin da Allah ya tsallakar da ku ilal barri zuwa ga sama kuka tsallake ruwa kuka fada tudu a arabkun sai ku manta da wancan kiran da kuka wa Allah sai ku koma ma turkin ku mai cabo wa kana al insanu kafura mutun dama mai yawan butulci ne Allah ka kare mu na'am أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا sai Allah ke cewa afa amintum yanzu kun amince da kuke zuwa kuna shirka da Allah lokacin da kuna cikin cikin hali kuna kun amince da an yakhsifa bikum bikum janibat barri Allah ya shahi kasa da ku lokacin da kuna bisa tudu Allah kawo kasar ta shafe da ku gaba daya aw yursila alaikum hasiba ko ya turo muku tsawa ta zo ta halakar da ku wato ya jefo ku da tsawa a yi muku tsawa tsawar ta halakar da ku ko a jefe ku da duwatsu ko da bumabumai mala la tajidu lakum wakila ba ku samu ni mai agajinku ku yadda kuka bar Allah kuna kiran wayannan can gumakan kuna tsammani idan Allah ya tashi kama ku halan gumakan suna iya hanawa ne a wanda ya hana lokacin da Allah ya tashi kama ka sauraka mu kira Allah shi kadai na'am أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاسفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيئا tambaya ta gaba am amintum an yu'idakum fihi shin ko kun amince Allah bai iya dawowa da ku cikin wancan tekun da kuka fita lokacin da kuna can ku rike tauhidi yanzu kun tsallake kun kayarce ma Allah kuna kamani Allah bai cewa ku koma ya dawo da ku ko ko kuna kamani ba yadda za a kuma ku sake shiga wannan jirgin ai Allah na iya dawowa da ku cikin wannan ruwan da kuka zo kuka koma masu sai ya dawo da ku ciki idan ya dawo da ku cikin wannan ruwan wa yursila alaikum qasifan sai turo muku wata iri iska mai tsanani minar rihi na iska fa yubrikakum sai notar da ku bima kafartum saboda kafircin da kuka yi kuna ganin wata hautun mun tsira yanzu shi yasa kuka kafirci Allah na iya dawa da ku ya turo muku iska kuma sai ya halake ku a cikin wannan tekun thumma la tajidu lakum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'an sannan ba ku samu wani wanda zai bi muku haƙƙi ba nan duniya ne ba kila ko da shugaban kasa ce amana ka kana da lauyoyin da zaka dauka aje a rinka rubuce-rubuce aje wajen kotuna aje kaza-kaza in kotuna najeriya sun kasa yi maka adalci ka je kotun majalisar barke duniya can maka kai kara to amma Allah fa yayi ma wa zaka kai ma akwai wanda zaka kai ma ko ko Allah ya hukunci akwai inda zaka kai apil kai kadan walla sai Allah ya ce a gaba ولقد كرمنا بني آدم وهملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Allah yake cewa laqad karramna bani adama lalle ne ba shakka mun darajanta dan adam mun girmama dan adam wa hamallahu fil barri wal bahr muka dauke su sune jagorori a lokacin da suna bisa tudu wal bahr cikin ruwa in ka je tsibirai inda muke rayuwa irin nan mu zaka ga mu ne shugabanni in ka tai cikin ruwa kuma mu ne manya namun daji da kwari da dabbobi duka suna karkashin mu sai dai mu kama mu yanka cikin ruwa ma haka mu shiga kuma mu kamu kihi mu kawo mu yanka duk mu ne saraku muna jagorori dabbobi daji tsoro mu su kai na gida tsoro mu su kai na cikin teku tsoro mu su kai ko ina dan adam shi ne Allah ya daga darajarsa wala kada karramna bani adama kenan wa hamalnahum fil barri fil barri wal bahr muka azurta su min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila mun fifita su akan mafi yawa cikin halittocin da muka yi na malamai ke sabani dan adam da mala'iku wa hidaraja wasu ce mala'iku sun hidaraja wasu ce dan adam ya hidaraja to duka dai kowa na da sashi daraja Allah bai gaya mana wanda yi ba amma dai lalle dan adam yana da daraja kwarai da gaske kuma cikin ɗan adam an samu wanda ya han mala'ikun magana ɗaya kaulan wahidan ya ko mala'ikun shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na'am يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا الله يتي سوراراك جيا أكو تراناكما يوم ندعو كل إمام كل أناس بإمامهم زامو كيرا kowanne mutane da jagoransu malamai suke sabani wane ne mi ake nuhi da ko yanne mutane da jagoransu wasu ka ce bi imamihim anan ana nuhin da uwarsu kowa a kira shi da sunan uwarsa maimako a kira shi da sunan babansa don a tuha mashegi asiri da aka ji an ka ce wani dan wane wani dan wane aka zo ka shege wanda bai da uba sai ce mai wani dan wanci to kaga sai sai a gano bai da uba to sai a ce a kowa za a kira shi da sunan uwarsa wasu ka suka faɗa amma dai wannan magana ba ta da karfi magana mai karfi shine za a kira kowanne mutane da wanda a jagoran su a cikin inda suke idan kana da jagora shiryayye sai a kira ka da wannan jagoran naka idan kana da batacce sai a kira ka da wannan batarcin to na sai aka yi suka suka ce wasu suka ce kowace al'umma kenan za a kira ta tare da annabinta kowace al'umma za a kira ta tare da annabinta wanda suka yi imani wasu suka ce kai ba ma da annabin ba a kowa za a kira shi da nashi mutane za a kira ka da jagoran ka wanda ka yi da shi idan ka yi da waliyin baro ran tashin kiyama sai a kira ka da waliyin baro ko da kake leka sai ka gane shi nan ido guda sojoji sun ɗebe tashi tare da shi idan mai kurukuru kai da shi sai a kira ka ga ka gashi tashi tare da shi idan kuma ka yadda da kowane ne dai wanda kake ɗauka cewa shi ne an naka kila ko ni mai aljihu wanda kace zai saka aljanna sai ka tashi ga mai aljihu mu kuma mu yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama za mu tashi tare da manzon Allah mun yi da Abubakar za mu tashi tare da Abubakar mun yi da Umar za a kira mu tare da Umar za a kira mu tare da Uthman za a kira mu tare da wa za a kira mu za a kira mu za a kira mu tare da Umar wa hatuna ulaika rafiqa wayna su zama abokan karanta cikin kiyama abun yayi kyau amma kana tashi sai ga wani can haka da katoto rawani haka da bakin rawani da bakin ido da bakin huska da bakin da bakin da bakin lakabun wannan yau mun da kullu unasin bi imamihim kenan sai Allah yake cewa faman utiya kitaba duk wanda aka ba littafin sa bi yamini da hannunsa na dama fa ulaika yaqra'una kitabahum wa inna sunni zasu karanci littafin su cikin aminci Allah Allah ka samu dinni ne wala yuzlamuna fatila ba a zalunta su ko da fatil ne wannan dan karamin bawun da ke cikin kwasfana da bino wanda shine ake nufi da fatil ko irin sa ba a zalimtar ka kenan komi ba a zalimtar ka aikin da kai shi za a baka wanda ba kai ba kuma ba za a baka ba na'am wa man kana fi hadhihi ama fa huwa fil akhirati ama wa sabila wa man kana fi hadhihi ama wanda an makaho anan duniya ga qur'ani ya zama makaho bai yadda ba ga hadisan manzo Allah makaho bai yadda ba ga shari'a ya ƙi yadda ya bi son zuciyarsa ya bi wasu inda ba Allah ba wa'in ba Allah ya aiko su ba ya saki wanda Allah ya aiko fa huwa fil akhirati amal lahira ma zaka sami shi haka makaho ne yadda ka gane shi nan didide ana kira beji ana wa'azi bai ganewa lahira ka yin nan zai tashi makahonsa wa adallu sabila kai goma ma makaho yahi makaho bace don cikin makahi akwai ma da ta alqur'ani cikin makahi akwai nagori ya Allah ka samu gani anan za mu wa insha Allah abuwar makaranta daidai Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi yage muna lambobin da ake turo muna sakonni na na tambayoyin da ake karbawa a wannan har zuwa gida rediyo ga lambobin kamar haka 08027828960 sifili takwas sifili biyu bakwai takwas biyu takwas tara shida sifili sai lamba ta biyu 0 s 0 5 7 8 6 4944 kenan sifili takwas sifili biyar bakwai takwas shida hudu tara fudu hudu Allah ka samu gani wa'annan lamobi su ne ake turo sako zuwa gare su ko kuma a kira domin gabatar da tambayoyi sannan kuma daga nan ka yi rubutowa kai sai ka ba duk dan agajin da ka gani kusa gare ka zai kawo muna muna roƙo Allah subhanahu wataala ya samu dace annan za mu tsayawa insha Allah abura makaranta dai Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi yahi muna wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik